a wannan bidiyon yanwa zan mana bayani akan wani babban application wanda zai baka dama ka gyara fotonka ko kuma ka ɗau foto mai matukar kyau da haka na tabbata da wannan bidiyon zai burge samari da yan mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkamu da warhaka sannan mu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan sabon bidiyon ne naku kamar kullum Hamza Salisu a bidiyon mu ne yau zan mana bayani ne akan wani babban application wanda zai taimaka muku sosai gurin ɗaukar foto mai kyau gurin yin bidiyo mai kyau ko kuma gurin gyara foto yayi kyau sosai da sosai domin wannan application din da zan mana bayani akan sa sama da mutum miliyan 50 sun dauko sa amma za ga yawanci wannan application din bai yi suna a gurin mu sosai ba da haka na kawo mana shi domin na tabbata da zai burge mutane da yawa a cikin mu musamman ma samari da yan mata domin su ne suka fi yawan daukan foto saboda wannan application din ya zo da abubuwa da yawan da yawa da yawan gaske da haka dai ba tare da na matsa da bayani ba dan uwa idan yau ne farkon zuwan ka wannan shafi kar ka manta ka danna mai alamar following sannan kai lakin wannan bidiyon idan ya burge ka sannan ka share domin yan uwanka da yawa su gani su ma su amfana da wannan bidiyon da haka yanzu mu je nuna maka wannan application din domin ka ga dame dame ya zo maka da su yanda zaka dauko wannan application din dan uwa hanya ce mai matukar sauki kai tsaye zaka danna kamar yadda kuke kallo za ka danna kan sunan wannan bidiyon a zaka gurin link din a gurin description idan ba gan shi ba za ka zo gurin comment kai tsaye za ka danna shi bayan ka danna shi zai kai inda ka dauko wannan application din kamar yadda kuke kallo bayan ya bude maka za ka zo ga inda aka rubuta danna nan kana dannawa zai fara maka installing cikin sauki da kwanciyar hankali bayan ka dauko wannan application din kamar yadda kuke kallo wannan shine application din zai bude mana kamar haka bayan ya bude mana koyi zai tambaye ka ka bashi dama kana dan bashi dama class to ni na dan fara amfani da shi shi yasa ko ga ya bude min kamar haka bai ce na bashi shi wata dama ba kamar yadda na faɗa mana a wannan application din bai yi suna sosai a gurin mu ba yawanci za ga na channel ne haka yawanci su suke amfani da shi kamar yadda kuke kallo za ga wasu rubutun haka za ga wani su rubutun haka na channel da haka kamar yadda kallo yanzu misali na zo ne mana wasu abubuwan masu matukar muhimmanci yanzu misali idan kana so ka ɗau hoto mai kyau kana so take kake so ka ɗauka kuma waya ka haka ba ta da kyamara mai kyau kai zai zaka shigo wannan application din ka zo misali ka danna kyamara bayan ka danna kyamara kamar yadda kuke kallo yanzu ga kyamara ta nan tana nuna mun da zan daga sama haka za ku ga kyamarar tana da kyau za ka iya canza shi kamar yadda kuke kallo natural ko classic za ka iya zuwa na styles masu kyau haka mutum ya zaɓa domin ya mai da fotonsa mai kyau idan ya ɗauka sai a zata kamar wata babbar waya ce kamar yadda kuke kallo yana da abubuwa sosai ga ɓangaren filtarin haka misali idan filter kake so mai kyau sosai wanda za ta sa fuskar ka ta kyau ko kuma inda kake domin kalar ta kyau kai tsaye zaka iya zuwa ka saita komai kafin ka dauko hoton bayan ka gama saita komai kai tsaye zaka zo misali ka fara ɗauka hotunan kamar yadda kuke so yadda za su ɗauka ɗauka hoto cikin sauki da kwanciyar hankali kuma hoton ka yi kyau sosai idan kuma ya kasance foto ne kake da shi kake so ka gyara ita ma wannan application din zai ma kamar yadda kuke kallo zan zo na shiga haka bayan na shiga haka sai na zabo wani hoto da nake da shi misali yanzu na wannan hoton na ce ina so na sa mai abubuwa masu kyau kamar yadda kuke kallo za ka iya zuwa ga templates nan da yawa misali na zaɓi wannan kamar yadda kuke kallo shi nan yanzu ya canza mana tim ɗin kamar yadda kuke kallo za ka iya zuwa ka zaɓi duk wani tim da kake so a nan domin ya canza maka shi cikin sauƙi da kwanciyar hankali domin ba sai ka sha wahala ka je ka je filmora ko don ba sai ka sha wahala ba ka ji wani application na gyaran foto ko kuma wanda za ka je ka biya kuɗi a mai kamar yadda kuke kallo ga shi ya yi cikin sauki da kwanci hankali to ni zan misali yanzu duk wannan bai mun ba ina so misali na gyara fuskar foton domin kalar ta kyau haka abubuwa makamancin wannan kai tsaye zan iya zuwa nan kamar yadda kuke kallo filta bayan ka zo filta za ka ga misali ga filtoci nan da yawa sai wadda ta yi ma za ka zaba kamar yadda kuke kallo ga filtoci nan da yawa sai wadda ta ma misali yanzu wannan ta zan iya rage dan haskenta zan iya kara haske kamar yadda kuke kallo ga su nan da yawa misali yanzu na zabi wannan bayan na zaba zan iya rage mata kyau zan iya duk yadda kake so zaka yi wannan application din cikin sauki da kwanciyar hankali domin wannan application din zai taimaka maka sosai wurin gyara hotunanka sai akwai wani abu da ne kamata na nuna mana shi shine misali yanzu kamar yadda kuke kallo kayi foto hoton naka bai fito da kyau ba kai tsaye zaka iya zuwa nan kamar yadda kuke kallo image quality amma kafin na nuna mana shi za ku ga akwai abubuwa nan da yawa wanda application din na yake da shi wanda ba lallai ka same shi a wani application din ba da haka idan ka zo ka duba za ka gansu suna da muhimmanci sosai amma ni zan nuna mana wannan image quality din misali kayi foto hoton ka bai fito da kyau ba Za ka iya zuwa kai amfani da wannan application din domin ya kara wa hoton naka karfin kyau misali kiriyarsa ta kara kyau misali idan foton ya dishi dishi wannan application din zai taimaka maka foton ya fito haka wanda za a gane shi da kyau haka kamar yadda na faɗa idan ya dishi dishi zai sa shi yayi kiliya sosai kamar yadda kuke kallo wannan kara mai kiliya din kamar yadda kuke kallo gashi nan yayi to amma in ana nuna ma kun ga haka da yana haka yanzu ya dawo haka da haka da ka gama kai tsaye sai ka zo ka danna save cikin sauki da kwanciyar hankali ba tare da ka sami wata matsala ba wannan application din zai maka duk abin da kake so sannan daga karshe idan ko duba kasan wannan application din za ga duk wani abu da kuke so ku yi za ku ga za ku yi cikin sauki kuma ba tare da kun biya komai kuɗi ba duk hoton da kake so ka gyara za ka gyara duk poster da kake so ka gyara kamar yadda kuke kallo ga sa'anan kai tsaye za ka gyara cikin sauki da kwanciyar hankali ba tare da ka biya kowa kuɗi ok yanzu kamar yadda ku gani a nan bidiyon namu zai da sa'aya idan wannan bidiyon ya bude ku kada ku manta ku dinna mai alamar lakin sannan ku sharing domin yan da yawa su gani su masu amfana da wanda nake ce mana wassalamu alaikum